saka mai wuya. Shin 'yan siyasa suna taimakawa wajen kawo rashin jituwa na addini a harkokin yau da kullum a Najeriya? Jama'a barkanku da wannan lokaci da ma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan da yasa ake samun rashin fahimta juna a wani lokaci har da rikita tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya musamman yanzu da yake siyasa ta kankama an kuma ta sanwa harkokin zaɓe. Kuma idan an jinjina abin shin gwamnati tana da laifi wajen kasa kawo fahimta juna tsakanin wannan bangarorin biyu? kuma da yake gwamnatin buhari tana zuwa ƙarshe ya za a auna ƙoƙarinta wajen ka fahimta juna ɗin. sunana abdullahi lau, shugaban ƙungiyar jama'a to ya zara tilbida wai ga kamata sunna ta'addanci ne aka yi akan ɗaya daga cikin maluma na sunna a wannan ƙasa Shagoni a sami, muna addu'a allah ya gafarta mishi yau da malamin addinin kirista ne aka yi wa wannan da ƙasar nan ta ɗauki wani irin salo musamman ma a samu waɗanda suka yi kisan su zamanto ba 'yan addinin su ba wannan ta'addanci ne da ya kamata kowa ya yi magana adalci ne idan aka taba hatta wanda ba musulmi ba in aka yi mishi irin wannan ta'addanci ba za mu shiru ba za mu fito mu ce ba a kyauta ba to ina sauran maluman addinin kirista waɗanda suke cewa ƙasar nan suna neman a yi adalci gashi an yi ta'addanci akan musulmi ba su ce komai ba ya kamata ina sauran malaman kungiyoyi daban-daban kowa ya fito ya yi magana ya nuna Allah wadai da abin da aka yi duk wanda aka taba in an mishi rashin adalci an yi zalunci an mishi ta'addanci kowa ya fito ya nuna kuma ya goyi bayan a ɗauki mataki don kare faruwa gaba duk wannan suna cin abubuwan da za mu duba a yau a wannan muhaura da muke ci gaba da sauraro ana yi tsakanin shek Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Majalisar Musulmi ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar kungiyar Kiristocin Najeriya wato kam To malamai sai ku ja mu je. Kalmar an ce 'yan siyasa sun kutsa cikin addinai da eh. suna amfani da kuɗi suna amfani da siyasar suna amfani da dukiya da sauransu wajen ka cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da kirista da na musulmi duka suna ƙoƙarin shigowa shi abin da ni nake magana a kai cewa mu shugabanni na addini hmm. mu wuce gaba mu ga cewa abin da muka gamsu cewa ba daidai ba ne komai kuɗin mutum komai son zuciyarsa kar a taya shi aka abin da ke ba daidai ba muna zaune lafiya game ya faɗa hmm. ya tashi cikin fulani ya yi shaɗi ya yi kaza ya yi kaza ya san mutuncinsu ya san karamcinsu. Hmm. amma yanzu an zo an shiga an fita an raba tsakaninmu. kaga mu za mu kashe wannan gobarar ba kunna ta ba sannan na biyu mu yadda cewa siyasar nan siyasa ce ba wannan ba hmm. ko dai ta bi addini ko kuma ka ta shigo cikin harkar addini in muka kyale siyasa duk da mun gamsu tana da matsalolinta maimakon hmm. ta samu saiti daga addini muka koma muka kyale ta ita sai ta addinin ta mai da shi sai yadda take so to mun kakkara iza wuta kenan malam musa misal me laifin gwamnati cikin wannan rikita na addini so na farko ni laifin da zan ba ma gwamnati shine wannan gwamnatin da ta shigo bata ba ma addinin nan mutunci ba eh. bata ba ta muhimmanci na ganin cewa tana da gagarumin gudunmawa da za ta ba domin zaman lafiya ma ƙasar nan ba sai gwamnati ta yi iya ƙoƙari ta nesanta addini da gwamnati misali zan baka a lokacin da aka yi gwamnatoci a baya shugabannin da suka yi a baya sukan tuntuɓi al'umma na addinai mm. akwai abubuwa da suke faruwa ku zo mu zauna menene za mu yi kamar su sardauna kamar su sardauna har zuwa wanda suka zo bayan su eh. amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo ta daga 2015 zuwa yau nesan ta ma addini daidai da gwamnati domin suna ganin kamar cewa an yi amfani da addini mm. domin a cimma wani buri amma wanda kuma ya zama ba daidai ne a wurinsu mm. babu yadda za ka yi rayuwa a Najeriya yanzu ba ta kwanan na dawo daga, daga, daga Jordan. Jordan kasa ce wadda na je na gani wanda ya bukaci 'yan Najeriya su je su yi koyi da su. Sabida idan ka je ka Kristoci 5% ne, amma na ana ba su hakkokinsu. Wanda ma wadda suka zama ake musu. to wanda suka zama kamar wanda ya zama prime minister ko wanda ya zama na uku cikin gwamnati krista to amma 5% ne su fa ka duba hmm, casa'in da biyar duka musulmi ne amma biyar to wannan adalci kenan to a wannan gurin ne na kwatanta da na duba mizani ko sati fi ban gwamnatin Buhari ai akwai kowa akwai Kirista akwai musulmi wannan zancen maganan gwamnatin Buhari ya akwai Kirista akwai musulmi wannan zance ne <laughs> idan ka duba eh. yanzu kama arewa eh. to mu ka sa mizani a hmm. arewa kristoci nawa suke cikin gwamnatin Buhari sai ka duba mutanen da suke cikin gwamnatin buhari musulmi sun fi yawa musulmi sun fi yawa idan mm. adalci za a yi kuma a yi gaskiya mm. to akwai jihohin da suka zamanto kristoci su ne majority jihohin su suka zabo su su wakil. to yanzu kamar ma mu dauka deputy speaker da aka bara plateau plateau kan suwa suka fi yawan kristoci. yawa suwa ne suka fi yawa wurin eh lokacin kristoci ne amma aka dauko musulmi aka bashi deputy Eh, speaker lokacin da aka ba lalon shugabancin campaign din tinubu sai ana ta cewa don kirista ne don yana kirista aka ba wannan kuma wannan iya cin hatsi ne irin na apc <laughs> domin 'yan siyasa eh. sun kalla ruwa ta kare ma ɗan kada sauran ta ci wutsiyarta <coughs> ba su da wani abin da za su iya yi mm. bari su ɗauko lalun da yake shi kuma dama shi gaho ne mm. ya nemi mulki bai samu ba to sun neme shi bari su ɗora shi a wannan gurin su da masa zuciyarsa amma na mu a matsayin mu na kristoci matsayar mu guda ɗaya ne maganan muzulun muzulun tiket, ba mu yadda da shi ba domin ba za ta karbu ba bari ba injiniya bashir na san kana to kamar na faɗa ni dai wani harka ce ta siyasa ba ta addini ba so da haka daina natsantawa addini a bata tsakanin yan siyasa in sun yi daidai sai kusa amma kuma abin yana shafan eh, mutane da musulmi da ina kawo shi da nake magana akan cewa mu shugabannin addini eh. mu tsaya akan abin da ke daidai sannan kamar yadda kai ka sani a littafin ka mai tsarki din kake magana a kansa akwai magana cewa kar kai kana naka laifin kar ka hango na wani yaya kirista suke da musulmi a tsakaninmu adadin coci coci da ake da su a south south south in ka tattara su gaba daya ka kwatanta su da coci coci da a jihar Kano kawai ka gani ma'ana mu musulmi kamar da ka faɗa 95% a Jordan saboda musulmi a koda yaushe addinin sa ya masa umarni da cewa kada ya yadda zalu gaba da yake da wani ya sa ya zalunci hmm. shi yasa muke kwarin kwatantawa matsalar da ake samu kamar da na faɗa ne a koma ga karantarwa addinin da haka abin da wasu ɗaiɗaiku suke yi wannan ba za a taɓa koya ba a cikin musulmi akwai akwai masu kuskure hmm. amma shugabanni kirista jagororin kirista magana ta gaskiya ga aka gani ya kamata ku ƙara danne harshen ku ku kara dannan mutanen ku hmm. yanzu wannan matsala an riga an yi ta yanzu ko an canza ko ba a canza ba an riga an sanya rashin kana jin kana jin kristoci sun fi magana fiye da musulmi in abubuwa sun faru ko a social media a sun fi magana wanda ba za ta sanya rai ba oh. misali yanzu abin da ya faru ka kaddarta yanzu wani babban fasto ne aka kashe a Onugu wanda aka kashe Musa a wannan mara lafiya wannan eh. Eh, ba shek da aka kashe a Yobe eh. ka kaddarta a ce wani soja ne bahaushe musulmi ko dan arewa musulmi hmm. ya kashe Eh, babban fasto a inugu eh. ko a nambara abinda zai faru fa shine kafin ma mai magana tukunna kafin a je ko ina zaka ji an afkawa mutanen mu da suke zo ba su gani ba hmm. sannan kuma an aka tashi maimakon kuma su waɗanda suke jagorori su fito su yaya ya wutar ruwa sai su kyale ko masu tunzura yanzu abin da ya faru da irin wannan fa janar na soja yana kan hanya bai ji bai gani ba ya zo tara ana fitina kawai daga tarewa ya identifying kansa ni ne wani wanda aka kashe a filato eh. aka kashe shi aka jifa a cikin mm. rami da aka zo za a ciro shi mutanen garin suka yi tarayya mutanen garin wani addini suke yi suka yi tarayya akan cewa ba za a hako ba bayan an hako sai aka samu ta uku ɗaya daga cikin su 18 sita mutanen an halaka su a ciki amma duk da haka kaji musulmi ɗaya ya fito ya ce ya tunzura musulmi akan kirista a'a abin da nake cewa kenan wannan gabar nake magana ba wai ta yan siyasa ba yan siyasa duk yadda muka yi sun ba daɗi na tabbata da Musa zai sai <laughs> to bala aliyu ina son kawo zancen abin da ya faru da almajiran sheikh dai riboti yawa an ga mauludi sun kama hanya za su koma a bauchi kenan a jos a jos eh, aka je aka kashe su wajen kusan mutum ashirin da wani abu ko talatin ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na kwandemin na yi maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne sabida matafi da yake bisa kan hanya bai kamata afkar masa ba ni na san radadin da na sha da zagi a matsayina daga gudun wa daga cikin yan uwana kristoci to amma me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in ban da sarkin musulmi da yake daukan wannan irin eh, matsayi a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so a yi a Najeriya. Amma sarakunan mu na arewa kana ganin sun cika shiru game da abubuwan addinin nan na to sarakunan mu na arewa gabaki ɗaya a aljihun gwamnati suke. Domin yau idan basarake ya yi magana eh. za a cire shi a sarauta. Sai tsoron kujerarsa yake. Tsoron kujerarsa take yi. To amma mutanen da ba su da kujera su ne mutane malamai da fasoci wanda ne ya kamata su su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban ƙasa ne duk matsayinka ka ce Allah ce kuma gaskiya ka fito ka faɗe ta amma duka yawanci kashi saba'in da bakwai da malamanmu da fastocinmu sun shiga cikin aljifin gwamnati mun zo ƙarshe abu abin da ke son karkare da shi ina son kowannen kuma bani abubuwa uku da yake jin in an yi su za a haɗa kawunan musulmi da kiristocin ƙasar nan To jama'a nan ne muke zuwa ƙarshen wannan kashi na kusan ƙarshe in Allah ya kama rana wacce za mu kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma a lokacin ne muke fatar mu ji shin tsakanin musulmi da kiristoci suwa suka fi yaya ta matsayinsu a harkokin social media wato a kafofin watsa labarai ko sadarwa na zamani da ake da su kuma wa ya fi baki domin an ce doki mai baki ya fi gudu sannan kuma wace rawa za mu ce sarakunan gargajiya suna taka wajen kawo fahimta ko rashin fahimta ta addinanci a cikin mutanen wannan ƙasa ta najeriya bayan da bayan haka masu muhawarar nan za su gaya mana matakai uku da suke cin za a iya ɗauka domin a kawo ƙarshen wannan rashin jituwa tsakanin manyan addinan najeriya yanzu a madadin su baƙin namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu kaya da ya taimaka wajen gayyato mana su a wannan muhawara ali mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ban kula lafiya ta jima.